ƙani ya lalace jama'ar musulmi kun gani allah kyauta walhauf da kuma jin tsoro da alhashiyatu da alhauf dukkan ma'anar su ɗaya ne da hausa jama'a kun gane ko wal'ina ba da mai da al'amari karkarin ka mai da al'amarin ka ga wani wanda ba allah ba irin mayar da ake wa al'amari ga allah kawai allah kyauta walluju da kuma ƙoƙarin neman fakewa a wurin wani wanda ba Allah ba shirka ne duk wata mafaka ana neman ta ne a wurin Allah kawai shi yasa ake cewa ai la malja'a wa la manja minka illa ilaika la malja babu wata mafaka wa la manja ba wani wurin tsira minka illa ilaika saboda haka alluju kawai ana yin shi ne ga Allah neman mafaka fakewa an gane ko walisti gasa haka neman agaji agajin da Allah ne kaɗai zai iya maka shi an gane ku sai mutum ya rinka neman agaji a wurin wani wanda ba Allah ba to wannan da yawa za ka ga wasu sun halaka kan wannan musamman masu bin ɗurƙo sufiya su ne suke neman agajin waliyansu an gane ku suna neman agajin waliyansu neman haihuwa jama'ar musulmi kun gani neman cin jarabawa duk wanda ya je sakkwato ya kai ziyara kabarin shehu a nan ne zai ga ainu shirk tsura shirka saboda za ka je ka iske ga, wasu ba ma lafiyar salau amma ba ka shiga sai ka ba su wani abu kuma in za ka ba su za su ce maka ne bakka don shehu bakka mu don shehu wannan ni sun yi ne na gani na je ziyara in na je sakkwata kabarin shehu ba su ɗaya ba ba su biyu ba ba su uku ban san iyaka ba amma tun farko da na fahimci wannan shigantakar wallahi tilla da muka je sai muka haɗa kai tun da mun je da irin yafan rawanin nan ne ja sai muka ce kawai ai ta buga larabci mu nuna kawai mina sudan nahnu sudaniyun kawo muka ce mu 'yan sudan ne takalmi ma za ta kone ya rude to ba su ji su ba su karatu ba wanda ya kokarin ma dan gyara kansu billahi lazi la ilaha shi ne ibrahim da su ya ce duk ya kore su duk yan majalisar shi kuma ya ce sai an koyar da su addini jama'ar musulmi kun gane to yi za ka shiga haka za ka ji ko mai ka mai ɗaje ka hidi bukatar ka ta wallahi talla ka suke cewa ko mai ka ka da je ka hidi ka ji fa a ƙasar nan ne fa sai ka ji mutum an ce don allah ya bari ba zai bari ba amma da an ce don rawanin shehu ka bari sai ma zai ce wallahi ya bari ka ji tsumma da ke kan shehu to rawanin shehu ya fi rawanin ah saboda Allah jama'ar musulmi ah, sai a ce dan kabarin shehu to billahi lazila ila ilaha ko ka'aba ce kake neman agajin ta kayan shirka sai dai ka nemi agajin ubangijin ka'aba duk wanda ya je aiki hajji ko umara sai ya rinka ganin wasu jahilai wasu jahilai irin 'yan Turkiyya. su ne za a gansu da wannan tsiyar sai ko mutanenmu sun je da biyu suna goga a jikin ka'aba suna neman agaji in za su jarabawa da shi su ci ana mai zai tsinana maka ka dage kai karatu ka roƙi allah shi kenan kawai allah kyauta walisti'ana da kuma neman taimako wa ɗalabin madad da kuma neman ƙarin wani abu wanda kake da shi an gane Allah kyauta duk ba a yi a ba a neman ƙarin wani abu da kake da shi a wurin wani sai Allah kawai in ko ka nema to shirka ya'ya ne guda biyu ka haifa shekara goma yau ba a ƙara maka haihuwa ba sai ka rinka zuwa wurin wani kana neman ƙarin haihuwa a wurinsa na rantsi da alƙur'ani haka mata ke a kabarin shehu ka ga mace ta tsaya tana shehu ba ni da ɗa shehu ka agaje shehu ka agaza mu na rantsi da alkur'ani kai saboda shirka fa wallahi tallahi ka je ga kabarin shehu katon ɗaki ne yanzu aka yi kabarin shi an gini an mai da shi katon ɗaki kuma a cikin ɗakin in ka shiga shi kan shi kabarin shehu an gina shi an mai da shi kamar ka'aba ina in rigar da ake sawa ka'aba an sa mai idan ka shigo haka suke dawa fa suna kewaye kabarin shehu na rantse da alkur'ani ni ba wa gaya min akai ba ni na gani ne jama'a kun gane yadda ka san ka'aba haka aka mai da kabarin shehu kuma irin wannan rigar ta jikin ka'aba haka aka sama kabarin shehu kana shigowa sai ga mutane na dawafi zamanin ibrahim da suki ne idan ka shigo ciki ka kewayo haka sai ya sa aka gina wata katanga a ƙarshe dole in ka zo ta sai dai ka juyu amma ba zai yi a ce ka kewaya ba gaba ɗaya ka je ka ga ainu shirk billahi asalin shirka ka je ganta a wurin Allah kyauta wallahi tallahi duk wanda ahlus sunna ne ko ya kamata ya rinka sujudu shukuri wani lokaci kawai ka na kai sujada don gode ma Allah yanzu waɗannan fasu suna ganin kan daidai suke duk wannan karatun da shehu ya alitafansa a iska to ba su karantawa yanzu wani malami ma da ya zo yana ana mai magana cewa to malam duk waɗannan abubuwa sai ya ce a ku tsaya a lokacin da shehu ya rubuta waɗannan nurul albab wasiƙatul ikhwan ya rubuta iya sunna a yana ɗan saurayi ne irin yadda su ma suka rinka katobara a lokacin bai da hankali shi sa rinka waɗannan maganganun shi kan shi shehu sun zage shi wa ya rubuta nurul albab ne lokacin yana yaro bai da hankali shi sa komai sai ya ce kafirci komai kafirci komai kafirci to shi kan shi shehun ba su basa ba kenan da ma kun gani ka je ka karanta bida'u shaitaniya ta shehu ka karanta nurul albab dan zatin Allah ka karanta ihya'u sunna duk waɗannan abubuwa shehu ya ce kafirci amma wani dan ya kauda hankalin su ma waɗanda suka ji an fara karatun ta ba a sakkwato ya ka ce ina ai lokacin da ya rubuta yana ɗanyen shi yana yaro ne da ƙuruciya ya rubuta lokacin ba hankali ce to inda hankali komai ka ce mai kafirci komai kafirci komai kafirci to haka suke don su ɗauki hankalin mutane allah kyauta ka gani ko wal'aun sannan da neman taimako a wurin wani wanda ba allah ba da al'isti'ana da al'aun duk ɗaya ne walƙuwa da neman ƙarfi kan yin wani abu a wurin wani wanda ba Allah ba shirka ne wa shafa ko kuma neman ceto a wurin wani wanda ba Allah ba duk shirka ne ila gairin lahi mutum ya nemi waɗannan abubuwa zuwa wurin wani wanda ba Allah ba maɗaukakin sarki wa minhu daga cikin abin da shirka ne akwai annazaru li gairin lahi ta'ala akwai alwashi ga wani wanda ba Allah ba maɗaukakin sarki wa kuma kun ga shi alwashi ko Allah da ake wa alwashi annabi ya ce dama abu ne Allah ke zarusha a jihun maroci wayanzu wasu suna ganin idan yana fuskantar jarabawa sai ce Allah in na ci jarabawa nan nema alkawarin azumi biyar to wannan dama bai azumi na nafila wai sai ya ɗauka cewa wannan azumin ne zai sa Allah ji tausayin shi tunda zai wa Allah azumi sai ya taimaka mai ya ci jama'a kun gane ko annabi ya ce dama wanda yana wa Allah irin waɗannan ayyukan shi ba ruwan shi kawai zai yi azumi ne ya tawassuli Allah ka sa in ci amma wa mutane sai su rinka ganin kamar tun da ya ce idan na samu kaza Allah ne maka alkawarin azumi biyar to sai ya ɗauka wa Allah zai tausaya mai ne ya ba shi abin don ya mai azumin a a inda za ku taru ku daina bauta ma Allah ba abinda zai damu Allah bare kai kadai amma tun da kai ka ɗora ma kanka dole ka yi in ka ci shi kenan kawai to ya ce wanzabhu li ghairin lahi ta'ala sannan yanka ga wani allah maɗaukakin sarki mutum ya yanka wata dabba yanka ibada ne kuna kallon ga annabi ibrahim ya ce inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin jama'a kun gane ku. kuma har yau mutum zai iya siyan dabba in yana da wata bukata a wurin Allah ya danne ta yanka da sunan Allah yana mai tawassuli da wannan ibada ta yanka dan Allah ya biya bukatarsa akan matsala kaza wannan ya halatta in ya yanka yana iya cinye naman duka shi kadai yana iya kuma rabawa uku yi sadaka da daya eh, kyauta da daya ya kuma watan ci daya kuma yana iya rabar da ita sadaka gaba dayanta di ya halatta jama'a kun gane ku allah kyauta walhalifu bi lahi ta'ala haka yin rantsuwa ga wani wanda ba allah ba jama'ar musulmi kun gane sayyidina umar ya ji a annabi ya ji sayyidina umar wata ran yana cewa wal ka'aba na rantsi da ka'aba annabi ya ce mai a'a ba a cewa an rantsi da ka'aba sai dai an rantsi da ubangijin ka'aba ka jaddada imani jama'ar musulmi kun gani shi sa wani malami wata rana ya je ga wani ya runguma ka'aba yana ta roƙon haihuwa yana ta roƙon haihuwa yana ta roƙon haihuwa Da damar musulmi kun gani sai wannan malami ya ga wannan ya za a yi aimai na siya ya gani sai ya zo ya wuce ta wurin shi ya zagayo yana zuwa kawai sai ya tsaya a gefen shi a billahi min shaitanar rajim min hamzihi wa nafhihi wa nafhihi bismillahir rahmanir rahim li ila fi quraish ila fihim rihlata shita'i was-sayyi falyabudu hadhal bait kai da kake roƙon ka'aba haihuwa ka ji kuma wani yana cewa abudu hadhal bai sai ya tsaya ya ce ya akh la abudu rabba hadhal bai ya ce aiwa لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت يتي يا أخ لا فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت يتشي ايوة ايوة نعم يا يا قارم يتعاتي لإلا في قريش إلا بهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت يتشي لا يا أخ لماذا تقول فليعبدوا هذا البيت لا abudu rabba hadha albayt yace ya akh anta awwalan ta'budu hadha albayt Kabla an aqula ma aqul kai ne ka fara bauta ma wannan ɗaki tun kan in faɗa abin da na faɗa ya kai rabo ya ce to kana roƙon shi ya baka haihuwa roƙon shi kake baka haihuwa bayan allah cewa ya fali ya abudu rabba hadal bai ya ce addu'a'u li kaulin rasul addu'a'u huwal ibada addu'a'u huwal ibada limada ta da'u hadihil ka'aba don me kake roƙon wannan ka'aba ba za ka ɗaga hannu ka roƙi ubangijin ita ka'abar ba jama'ar musulmi kun gani allah kyauta ka je ka ga wasu samari suna nan aikin kenan a bakin ka'aba billahi allazi la ilaha illa huwa watan jama'ar musulmi ana shirka wallahi tallahi sai ka je ka'aba za ka yi kuma shirka duk da jahilci Ka ga 'yan turkiya jahilan 'yan afghanistan to bare ko mutanen afirka damu wanda shi jahilci dama kamar daga nan ne aka shuko shi ya haɗu a duniya Allah kyauta saboda haka rantsuwa da wani wanda ba Allah ba annabi ya ji sai Umar ka yana rantsuwa da yana uban shi jama'a kun gane ku to da yawa a koɗin da suke haka sai ce na rantsi da ubana to kayi shirka na rantsi da kabarin kakana kayi shirka sai kai maza ka ƙara jaddada imani ka ce la ilaha illallah Allah na tuba kai kuma kalmar shahada an gane ko qasidatun ta'zimal mahlub bihi watan ita wadda za ta yi waɗannan abubuwa tana mai yin nufin girmama abin da take rantsuwa da shi ɗin ka la kamar yadda masu imani suke girmama Allah wa min hada daga cikin abubuwan da suke shirka ne ga Allah ma taf'aluhu ba'dun nisa abinda wasu mata ke aikatawa min adh-dhahabi ila al-qubur na tafiya makabartu to wannan galibi zaka ga sai in kana kallon tashoshin yan shi'a nan ne zaka ga matansu sun fi kowa zuwa kaburbuka amma mu yankin kasashen nan namu dama mata ma tsoron kabari ciki kaga an huta mu Allah ya taimake mu to wannan tsoron kuma sai kun kiyaye in tsoro ne na aƙida to kun yi shirka jama'a kun gane kwaɗo ne ya fito daga wuta saboda masifa sai ya fada cikin tafasasshen ruwa kin gudan mazuwa don gudun shirka ko ko kuma saboda tsoro na kabari karki je baban na ke rike kafarki kenan ya ja ki ki shige ku kwanta tare tsoron banza tsoron wofi jama'a kun gane ku? Allah kyauta walisti gasa da neman agajin waɗanda ke kwankwanci a cikin kabari wannan kuma shirkar za ka gasi kano tsakani da Allah da kano da ilori da wuraren lokoja suna irin wannan shirkar saboda waɗannan wurare na gani ne na gani da idona ne da kano da ilorin suna irin wannan shirkar sai a tafi makabarta yanzu ba ka gani kano ma sai ga ana yin gayya wani lokaci kawai a tafi burbuka akwai kabari akwai wali mai giginya akwai wali mai ɗan bunsuru akwai wali mai kota akwai wali mai hula akwai wali mai turazu ko turasu duk gasu nan waliyan ƙarya an naɗa su jama'ar musulmi kun gane sai a je a yi ta roƙonsu a je a yi ta neman agajinsu wannan shirka ne allah kyauta kuma allah ya taimaki mutanen zaria mu ƙara gode ma allah wannan shirkar allah ya taimake mu duka babu wani wanda za ka ga yana yin irinta sai dai mutum ya je ya aɓoyi jama'a kun gane ku allah kyauta ana da kuma neman taimako bi man fiha taimako mutum ya rinka neman shi daga wurin waɗanda ke cikin wannan kabarin in ya ji fatakul ka ji mace tana cewa in ta je makabarta kan kabari tana cewa ishbi maridi sai ta kira sunan shi wanda ke kwanci a kabarin shehi ne ko wali ta ce ka ba mara lafiya na mana lafiya ji fa annabi ibrahim ma cewa allah ya wai wa'iza maritu fa huwa yashfin akwai mai bada lafiya ne banda allah wa najjih sannan ka tsiratar da ɗana ko ka ba ɗana nasara a jarabawa da zai zana ka ba shi nasara a intabiyu da zai ko ka tsiratar da shi cikin halin da ya samu kansa waya sir amri sannan ka sauƙaƙe al'amari na wannan duk shirka ne abu na biyu daga cikin mabuɗan wuta asihiru asiri an gane ku bokanci yakkara-kara duba bori tsafi cult wannan dishi ake ce ma asihiru jama'a kun gane ku min mafatihin nari nisa daga mabuɗan wuta da suke shafi mata a sihiru akwai sihiri akwai asiri an gane ku da wuya ka gamace ba ta zuwa wurin wani malami in an ce malami shine boka jama'a kun gane duk inda ka ji mace na cewa kai ai ina da wani malami ba mai mata wa'azi ba ne boka take nufi jama'a kun gani ba malamin da zai ce mata ta ji tsoron allah ta rinka cewa tana da malami ita mace haka take da haka bokaye suke nufi masu musu tsafi masu musu asiri suke nufi an gane ko ko mala ce sawa'un kanar kiyamu bi amali siri wanda ake cewa miyin yin asiri daidai ɗaya ne ya kasance mai tsayuwa ne da aikin yin sihirin awai zihabi ila sahir ko ko mai tashi ya kama hanya ne ya je wurin shi mai yin asirin wata sadiquhu kuma da kuma yadda da gaskata shi akan abin da ya na asirin duk kun zama ɗaya da wanda ke tsugunawa yana yin asiri da wanda ke zuwa a mai asirin daɗaya suke saboda haka in kin ji an ce boka ko mai asiri ko ɗan tsafi ko ko mai yar kara-kara ko mai duba ko mai an ce mai kafiri to ke ma kafira ce wasahiru shi ko mai yin asiri boka ɗan bori mai tsafi ɗan cult labudda an yi kafar dole ne a kafarta shi domin shari'ar musulunci ta ce kafiri ne kala ta'ala allah maɗaukakin sarki ya ce walakin na shayatsi na kafaru sai dai ku sani shaidanu sun kafirce wa allah me yasa a nan allah ya ce sun kafirce yu'allimuna nasa sihira domin suna yi wa mutane sihiri mutum zai je wurinsu su yi mai sihiri an gane su asarta wani can an gane suna koya wa mutane sihiri to kafirci duka suratul bakar aya ta ɗari da 102 wasahiru shi ko boka dan duba matsafi mai sihiri kulla mazda da kufran a wurin bokancin shi duk sanda ya ƙara yin kafirci ga Allah izda da shaitanu lahu wala'an shedanin aljani da yake zuwa yana taimaka mai sai ya ƙara jibanta al'amari da yin abin da yake so wa da kuma yin ɗa'a jama'a bari ku ji idan yanzu mutum boka ne aljanin da yake aiki da su idan suka ce masa ya samu kaza birji-birji ya yanka ya je maraba ya ajita to yanzu wannan in yayi to da a ce zai samu mutum ya yanka ya je ya aje musu to da biyayyar da za su yi mai sai ta fi waccan biyayyar ta kaza da ya yanka jama'a kun gani don haka sai kun kiyaye wallahi tallahi duk inda ka ga boka ko ɗan duba ko mai ‘yar kara-kara ko matsafi na rantsi da Alƙur'ani, aljanu ba za su taya shi yin aikin da yake so su yi ga wani ba na rantsi da alkur'ani sai sun wa Allah shirka sai an tsokani Allah bar ku ji malam ya ce wa kuma zai ƙare mai ɗa'a cikakkiyar ɗa'a shi aljanin zai ƙara yi shi malamin ɗa'a sosai wa kiyaman bi amri kuma zai ƙara tsayuwa tsayin daka game da al'amarin malamin shi wancan aljini da aka yi mai wannan abu na kafirci ga Allah jama'a kun gane ko faminho a cikin bokaye in sun ta tasan aiki da aljanu akwai wanda man ya tawadda'u bil laban yake yin alwala in zai yi sallah da nono aljani ne zai shar'anta mai in dai kana son duk sanda wani ya zo maka da matsala in zo in maka in biya bukatar abin da kake so to duk sanda za ka yi wa Allah sallah kar ka yi da ruwa ka samu nono kai alula da shi saboda haka ku sai ku ga mutum ya zo yana karanin nono ya shigo sahu duk ga alamar ruwan nono a jikinsa yana sallah a haka ka koga kirista ya yi sallah ashe musulmi ne suke irin wannan to wannan su ne 'yan ƙanana ƙanana kuma abu ne wannan ba wani abu ba wa minhu a cikin bokaye 'yan duba matsafa masu sihiri da tsafi masu yin kara-kara da duba akwai waɗanda aljanu ke shar'anta musu ba za mu zo mu aikin da kuke so ba har sai kun bi wannan ka'ida shine mala ya ce wa minhum a cikin su bokaye akwai manya subbuddina akwai wanda aljani ba zai zo ya biya bukatarsa ba na rantse da Allah sai ya zagi addinin musulunci ya kutuntuma wa addinin musulunci zagi ya dura ma addinin musulunci a sha musulunci ka ci kaza kazanka to sannan ne ɗanin aljani zai zo ya mai abin da yake so wa minhum a cikin bokayi manya subbun rasula sallallahu alaihi wa alihi sallama na rantse da Allah akwai wanda ke buɗe baki ya zagi annabi Muhammad in bai haka ba aljani ba zai zo mai aikin ba zai buɗe baki ya ce Muhammad ka ci kaza kazanka ya dura wa annabi zagi na fitar hankali wallahi tallahi kawai sai ji tsiga jikin shi na motsi kawai sai ji ana tuntsira dariya ana cewa shi kenan bukatan me ake da ita jama'ar musulmi kun gane Wal'ambiya a cikin bokaye akwai wanda aljani ba zai zo ya mai aiki ba har sai ya tara annabawan Allah duka ya dinga dura musu zagi na fitar hankali ya ce ya kai nuhu ka ci kaza kazanka ya kai ibrahim kutumar kazanka wallahi talla haka suke musu in ba su yi hakan ba wallahi tallahi shedanin aljanin ba za su zo su taya su aikin ba alaihimus Allah ya ƙara wa annaba aminci wa minhu kai a cikin bokaye akwai manyan shtimu rabbal alami na subhanahu akwai wanda Allah zai kira ya ce ya Allah ka ci kaza kazanka idan bai haka ba aljanin ba zai zo mai aikin ba kuma na rantsi da alkur'ani bari ku ji idan za su yi wannan abun ba za su yi a gabanka ba kai da ka zo neman aikin za su ware ne su kaɗai su dinga zindima wa Allah zagi sai ya ce rabbul alami na ka ci kazanka ya ɗura ma Allah zagi na fitar hankali sannan sai ya fito ya ce maka ai ba matsala kai an biya bukatar ka kawai koma ya gama zagi Allah tas wa minhum kai a cikinsu manya da kullu hammama akwai wanda ke shiga ban daki wayar ta mushafa fiƙa da mai ya samu ƙur'ani ya raba shi biyu izu talatin nan izu talatin nan sai ya ɗaure shi a kafafun shi ku diba sai ya silifa da alƙur'ani ƙur'ani ne izu sittin zai raba biyu sai ya kawo izu talatin ya sa a nan sai ya ɗaure ya mai da shi silifa jama'a kun gane ɗaya izu talatin ɗin sai ya sa shi a tafin kafarsa ɗaya sai ya ɗauri kun gane ko fin najasa sai ya tattaka ya je cikin banɗaki wurin da ruwan fitsari ya fita ruwa wallahi sai ya shiga yana tattaka alkur'ani jama'ar musulmi kun gane yanzu a kasan nan akwai bokayen da suke ma wasu mutane aiki 'yan siyasa wallahi tallaya ƙur'ani zai je siya mai bel ƙur'ani mai bel sai ya zo ya aji shaidanin aljani sai ya shar'anta masa idan kana so buƙatar shi wanda ya zo wurin ka ta biya to za ta biya amma ka samu ƙur'ani ka aji. kullum gari ya waye kashi da za ka yi da safe. ka falli takarda ɗaya ta alƙur'ani kana gama kashin ka gogi ka wurga ƙur'anin cikin matsayi. ran da ka gama yi wa ƙur'ani gaba ɗaya haka fallon ƙula biyar rabbin nasi to ranar buƙatar shi za ta biya billahi lazi la ilaha illahu kuma suna yi dan an nuna mana lokaci yayi ne za mu tsaya nan karatu sai gobe amma ba da haka ba duk da na ƙara fito muku da wasu abubuwa ina mai cewa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum jama'a da Allah yau ma dai ko danya mu hauda yashin nan sama saboda yau ne masu aiki